لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاتكم أشكر جامع الترمذي أجي مكرتا حديث دمال malam na watu hamna binti jahaj wacce take cewa ta kasance tana wato jinin cuta na ittihada yana zubuwa da yawa wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi amfani da auduga ta ce abin ba yana da yawa ya fi haka kuma annabi ya nuna mata cewa wato ta samu wani tufafi ko wani tsumma da za ta tare da shi ta ce ya fi haka to ƙarshe dai annabi ya nuna mata yadda za ta yi sifofi guda biyu da muka karanta mana abu isa yana cewa ya tambayi wato imamu bukhari akan wannan hadisin ya ce hadisi ne wanda yake yana da kyawu sahihi shi ya samu mai ce haza hadisun hasanun sahihi kuma wannan hadisin abu dawuda da ibn majah da imamu ahmad sun kawo su a cikin littattafansu sannan al'allama al'albani shi ma ya kawo a cikin sa irwaƙul ghalib kuma ya ce hadisi ne sahih a karkashin wannan ne malamai ke cewa iza kana wato ita al-mustahaba mace da take da jinin cuta iza kana ta'rifu haibaha idan tana iya gane bambancin jinin hailanta bi ikbalid dami wa idbarihi wato azuwan jinin da kuma daukewansa in tana iya ganewa sai sai amfani da ganewan wa ikbaluhu zuwansa din wato ana magana wadda jinin bai tsaya ba tare da ita zuwan jinin al'ada a lokacin da tana cikin jini shine an yakuna aswad jinin hailan ya zama baki-baki ba kamar jini wanda ba na haila ba wa idbaruhu alamar cewa jinin ya kare ya koma an ya tagayyara ila sufura ya yi fasi-fasi ya yalo-yalo haka ba jini baki ba to in ta iya ganewa a haka ya zamanto tana amfani da wato lokacin da daga jini ya yi baki sai ta bar sallah ya zama haila lokacin da ya zo zama jini ja haka to ba haila ba ya katse kenan hailan sai ta ci gaba da wanka tana sallanta na wato farilla ko fila duk wani abin da za ta ibada za ta yi wal hukuna laha ala wato hukunci da ita wannan mata mai irin wannan za ta yi ala hadisi Fatima binti Abi Huwaysh kenan ita za ta yi aiki da hadisin Fatima ɗan Abi Huwaysh mun samu nau'i ɗaya kenan cikin mata masu jinin cuta ko kuma wa in kanat mustahadatu laha ayyamun ma'rufa idan ita mace mai jinin cuta da kafin ta yi jinin cutan tana da kwanakin da ta sani ta yana zuwa kwana kaza sai ya dauke ta wanka ta yi ibada yana zuwa ta yi wanka haka sai da ya zo ya zama jinin ciwo ya zo bai yankewa ya za ta ita shine yake cewa wa in kana til mustahadatu laha ayyamun ma'rufa in tana da wasu kwanakin da dama ta san tana al'ada kabla an hada kafin ta samu jinin cuta din fa innaha tad'u salata ita za ta bar sallah ayyama aqra'iha kwanakin hailanta na da da ta saba yanzu in jini bai yankewa tsawon wata biyu uku ma to da tana kwana biyar to duk wata sai ta tafi kwana biyar shine za ta bar sallah daga nan sai ta ci gaba me yasa saboda ita ba ta gane launin jinin istihaba da haila bambancin su ba za ta iya ganewa ba ba kamar ta farkon ba to wannan nau'i na biyu kenan fa inna hata da salata ita za ta zama za ta bar sallah ayyama aqra'iha kwanakin hailanta thumma tagtasilu sannan ta yi wanka wa tatawadda li kulli salatin za ta yi walwala ga kowace sallah wa tusalli ta yi sallanta wannan na biyu kenan to na uku shine wa idan stamarra biha damu idan jini ya zarce ga mace walam yakun laha ayyamul ma'rufa ba ta da wasu adadin kwanakin da da ta sani dama kawai daga ran da ta fara haila jinin bai tsaya ba balle a sai ai ta san kwanakin da take yi da tana biyar ko bakwai a ba ta taba yi ba da ta fara kuma ya ki tsayawa sannan kuma walam ta arigil haida ba ta iya gane bambancin hailan bi ikbali dami wa idbari wajen zuwan jinin da komawansa ba kamar wancan matar ba da take gane a zuwan za ta gane jini ya yi duhu in ya ɗauke zai yi haske ba ta da wannan bambancin ba ta gane ba me za ka yi anan wal hukum laha ala hadisi hamna bin jahaj to shine za ta yi aiki da hadisin hamna bin jahaj wanda muka karanta wato na baya bayan nan ga kenan mun samu nau'i uku na mata wannan kuma an mata sun kiyaye za su hutar da mu daga yawan tambaya akan wannan abin ni jini ya zo ya ji daukewa kullum kamar a ce kowa ma ba mu da matsala sai wannan kawai ɗayan uku ne ko dai wace dukkan su jinin bai tsaya ba misali mata sun uku ne dukkan su suna jini har wata uku ita ta farko tana gane haila idan ya zo jinin zai yi duhu in hailan ya ɗauke zai yi haske to sai ta amfani da wannan launi in ya yi duhu haila ne in ya yi haske ya ɗauke sai ta yi wanka ta yi sallah ita ta biyu kafin haila ya zo tana da kwanakin da ta saba biyar ne bakwai ne sai ga jini ya zo ya zarce mata to sai ce amfani da kwanakin da na baya da ta saba a kowane wata kenan ita ta uku kuma ita ba ta da kwanakin da ta saba ba ta iya gane bambancin jinin wato kullum kenan jini yana tafiya da ita wannan sai ta dauki adin wasu kwanaki a cikin eh, yadda wasu suke daukawa wato kwatankwacin mata yawanci kwana nawa suke yi wasu kwana biyar wasu bakwai ta dauki kwana biyar ɗin ko shida ko bakwai sai ta dauka wannan shine ranar hailanta saboda mai saboda ba ta iya gane bambancin jinin dama kuma ba ta yi wani al'adar da za ta gane bambancin ba shine anan malam eh, imam shafi rahimahullah yake cewa wal mustahabatu idza istamarra biha damu mai jinin cuta idan jini ya zarce fi awali eh, ma ra'at a farkon lokacin da ta ga jinin ba me za ta yi fa da mas'ala zalika ta zarce akan haka fa innaha tadamu salata ma bainaha wa bain khamsata ashara yawman za ta bar sallah tsakaninta da kwana sha biyar mace daga yau ta fara al'ada kawai ya zo ya zarce ba tsayawa to sai ta zauna kwana sha biyar ko idan ta kura fi hamsa ta akara man au qabla zalik idan cikin kwana sha biyar din sai jini ya ɗauke ko kafin nan fa inna mu haifin to wannan shine kwanakin hailanta ba ta taɓa yi ba da ta fara sai ta yi sha biyar ba za ka ce yayi yawa ba shine hailanta in kuma kafin nan ya ɗauke, to shine lokacin ta fa da ra'ati dama akthara min 15 yawma in ta ga jinin fiye da kwana sha biyar 15 fa fa innaha tusalli fa innaha taqdi salata 14 yawma za ta bi da sallan kwanaki hudu. kuma ta dawo salata ba da zalika sannan ta bar sallah bayan wannan zai zama to ya zama akalla ma sahidun nisa kuma mafi karancin lokacin da mata suke haila menene in haka tambaya shine yawmun wa laila wato anan ya nuna a fahimtar malam wato mafi yawan kwanakin da mata suke al'ada kare wuce kwana sha biyar mafi karancin sa ba yini da dare wata al'ada da kwana ɗaya take yi sai sai wanka kuma har sai karshen wata sai sai kwana ɗaya na nata kenan ita kuma malam abu isa yace واختلف أهل العلم في wa aksari malamai sun yi kai kawo wajen bayani. menene mafi yawancin kwanakin haila menene mafi karancin kwanakin haila saboda wasu nusu sun nuna ga yadda ake wasu kuma ijtihadi ne babu nasi farihi akai shine wasu daga cikin malamai irin su Sufyan al-Thawri da sun ibn Mubarak da sauran suka tafi cewa wato mafi karancin kwanakin haila mace shine yini da dare mafi yawansa shine kwana goma sha biyar wannan shine mazhabar imam malik da imam auza'i da shafi da ahmad wannan ɗaya kauli kenan daga imam shafi mafi karanci kwana ɗaya mafi yawa kwana sha biyar in ya wuce sha biyar da ya ci gaba da ibadanta ta yi wanka wannan ga wacce ga wacce ta fara kenan amma yau da yi wa mata saboda rashin kulawa suna da kwanakin da suka saba suna al'ada in ya zo ya wuce ya wuce adadin kwanakin da suka saba sai su zauna ba sa sallah kwana 20-25 sannan kuma su zo suna tambaya ni da al'ada na kwana doko ya yi amma yanzu da ya zo yau sati uku ban yi tsalla ba kaga da a sai a yi tambaya abinci kan mai yake faruwa Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi